waɗanda kan tafarkin sa har zuwa tsarin tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin tafi ya sa ku kasance da wasu su muna yi mana barka da sake saduwa a wannan rana ta alhamis goma sha biyar ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da shida ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu Allah madaukakin sarki ya kaddara a mu a wannan masallaci mai albarka masjid bilal bin rabah wadda ke nan GRA garin Kefi jihar Nasarawa inda muke haduwa a wannan ranaku masu albarka na wannan wata mai albarka wata Ramadan don yin bayanin ayoyin Alkur'ani mai girma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon faɗin abin da yake daidai ya ba mu ikon fahimtar sa daidai da kuma sanya shi cikin aiki daidai mai da muka saba kafin mu shiga tafsirin alkur'ani muna raba gadon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jiya abin karanta hadisi guda ɗaya ko hadisin jiya hadisin wani sahabi نعم abdullahi dan بن عمر wayar حديث امام البخاري حديث bukhari hadisin akan me yake magana fitr ko abinda ke cewa zakar fitr kai haka ne ku? hadisin ya nuna cewa wajibi ne bayan da zakan fitakai wajibi ne bayan da zakan fitakai sai dai wanda sai dai wanda bai da shi amma shi mutum yana da shi ko da bawa ne wajibi ne ya bayar Allah ya samu dace sakonninmu na yau حديث فرقو حديث الصحابي جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري نجر المدينة نيكو قال الكتوى كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد إذا كان يوم عيد خالف الطريق جابر بن عبد الله الأنصاري الله يقاري جاء بريشي yake cewa idan ranar idi ta yi na Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance yana canza hanya. Ma'ana, in annabi sallallahu Alaihi wasallama ya bi wannan hanyar ya tafi masallaci idi in ya tashi shigawa sai bi wata hanyar ta daban sai dawo wannan ita ce sunna daga cikin sunnoni na ranar idi ana so in mutum zai je idi hanyar da ya ya tafi ta zama ba shi ba bace hanyar da zai bi wajen dawo. dawowa nan kuma abin da aka fi so Shi ne a je idi a kafa ba abin hawa ba a taka da kafa ko mutum yana da abin hawa ya idi shi ne fi dacewa da suna. sai mutum bai da lafiya ina ganin dai a garin da babu inda ba zan yi ruwa a kafa ba sai bai da lafiya kowa ta haka bane musamman waɗanda suke je aji kaga university ba gwada ba shi da nisa university ba nisa masallacin bypass can ba nisa na a kamar gida da wuri university ai so yawa karamin sallah tara da rabi suke sallah shi an kamar gida kace tara minti goma ba su bare maka waka yin university musamman ka bi ta ba akwai shortcut ko da kika je sai ki zo to sai ki bar gida takwas da rabi in kin yi minti goma sha biyar sai ki huta na minti arba'in kafin a tada sallah amma shi ne abin da ya fi dacewa da sunna mutum ya tafi a kafa kuma na fafata in kika je in kika je kaba ko arafa za ki ga dalilin da ya sa laraba suka fi mu sauran rai ga yaro karami da wuce shekara bakwai ba duk wannan hidiman da ake a arafa da shi yake haka za a sanya mishi harami ya taka in ya gaji wani lokaci baban shi zai ɗauke shi a wuya amma kuma tana tafiya in baban ya gaji ya sauke shi shi wani takawa shi sa ga sun girma da jarumta a mu abun mamaki kaga musamman kasashen larabawa da ake yaki-yaki. kaga sojoji suna halbin bindiga sun kuma suna ɗaukar dutse suna rama ba kwarin kai gwa zai ba ne wannan a fuskace ka da bindiga sai ka ɗauki dutse kaga ita sannan in idi karami ne abin da ya fi zama daidai shine mutum ya zama ya ci wani abu kafin ya bar gida. idi ne karami ne ba a so mutum ya tafi masallaci ba tare da ya ci abinci ba ya zama ya ci wani abu kafin ya fita daga gida eh idin karamin sallah idin idin bayan azumi ke ba a so mutum ya je ba tare da ya ci abinci ba kuma abin ana so mutum ya yi ta takbirat tun daga gida har ya isa masallaci har ya zauna yana jiran liman har liman ya zo a yi sallah ya zo yana ta tafsirat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kuma da karfi ake yi ba a tsawa da karfi ake kowa na shi Allah ce wa litukabbiru Allah ala ma hadakum ba a tsaye ake yi ba yadda da ake yi da yanzu ka daina na dai ne daidai na an ba mu a bayan off za a je masallaci sai a ta yi yanzu kuma sai aka daina kuma shi ne daidai ana yi da ƙarfi ne kowa kana yi duk wanda zai wuce kusa da kai zai ji kana kana tafsirat haka ake zuwa yi har a tafi har a yi da sallah an yi da sallah shi kenan inda sallah karami ne an gane ku yana da kyau ya zama to an yi ah, kuma kamar yadda muka sani ranar idi ana so mutum ya saka kaya masu kyau ya sa kaya masu kyau sosai daga cikin kayansa wanda ya fi so kuma a ɗabi'a ta ɗan adam ya fi son sabon kaya ko da yana da kayan da suka fi shi tsada amma dai shine sabo sai ga hankali shi yana yana kan wannan wannan kenan Allah ya samu dace ah, wannan hadisin da muka karanta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana canza hanya kaga daga nan za ki je idi a university misali sai ki sai ki fita sai ki sai wuce sai ki fita dauce ta gidan su in za ki dawo sai ki shigo ta nan kaga ya canza hanya ya ko yawwa amma sunna ce canza hanya wannan hadisin imam bukhari shi ya rawaito ta hanyar jabir dan abdullah al-ansari Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare su hadisi ku na biyu da za mu karanta shi ma har ila yau daga sahabi jabir dan abdullah al-ansari Allah ya kare ta a gare shi jabir yake cewa shahidtu ma'a rasulillahi صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير آذان ولا إقامة ثم قام متوجئا على بلال جابر بن عبد الله الأنصاري yake cewa ya halarci sallar idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ne sallah yake fara yi kafin yayi kutuba kaga bambancin sallar idi da sallar juma'a nan ko aga sallar juma'a liman kutuba yake fara yi kafin ne kafin sallah amma idi sunna shine mutum ya fa a fara yin sallah kafin a yi Ya yace kuma babu kiran sallah babu iqama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su sallar idi in zo masallacin idi ba a ba a kiran sallah kamar da ake a juma'a in liman ya shigo a yi kiran sallah in za a tada sallar ko ba a iqama kamar yadda ake a sauran salloli ba a iqama ko liman na zuwa ko za a tashi ne a gyara sahu a ta sallah an gane ku kuma siffar sallan alaitama siffar sallan da maza Allah sallallahu alaihi yake kuma ya karantar da da sahabbansa ya koya musu shine liman in yayi kafaran harama bayan kafaran harama kuma zai kawar bari guda bakwai zai kawar bari guda na guda bakwai amma ƙa'idar shi ne a kafarar harama ne kadai ake daga hannu an gane ku za ga mutane suna wannan kuskuren duk kafarar da liman ya yi sai ga mutum ya sake daga hannu duk kafaran da liman ga mutum ya sake daga hannu wannan kuskure in mutum ya daga hannu a kafarar harama ya sauke ya dora hannunsa a kan kirjinsa duk sauran kafara da liman zai yi ba zai daga hannu ba yadda yake sai haka haka zai riga mamu suna amsawa liman ya yi kafara Allahu akbar mamu ma za su fara Allahu akbar har yi suna su bakwai ko sai fara karatu Fatiha an gane ku in ya dago raka'a ta biyu ita ma bayan kafaran dagowa zai kafara guda biyar an gane ku shi ma duka kabarori da yadda nan ba a mi ba a daga hannu shi zai rike hannunsa liman yana yi ana amsawa in yayi na biyar an amsa uku sai liman ya fara karatun ne karatun fatiha an gane ku don an idar da sallah ko kuma sai liman ya yi ba ya tashi ya ba yasa shi ma yace bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah sai tashi da zai kutuba sai dafa kafadan bilal ya bilal yana tsaye kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dafa kafadansa yana kutuba to haka an yi da sallah imam yake kutuba wurin ta zama muna sauraron kutuba a ranar iri yana da mahimmanci sosai da sosai mu daina abin da aka saba daga ana idan da sallah kawai sai ga fara mutane sun fara tashi suna tafiya yin hakan kuskure ne yin hakan kuskure ne an gane ku kamar da maluma suke faɗi shi sallar idi kamar sallar juma'a ne kamar sallar juma'a ne yadda sallar juma'a sauraron kudu ba yana cikin sallar yana cikin sallar to haka ma sallar idi sauraron kudu ba yana cikin kaga sallar juma'a inda liman yana kudu ba wani zai magana bai da juma'a bai da juma'a Sai ba ma yayi magana bai ga wani yana magana ya mishi wa'azi ya ce kai shiru an hana magana iman shi ma ta lalace so da a cikin sallah yake kai ma wani wa'azi ma liman ka ya lalace to haka ma shi ne maluma suke ce shi ma haka kutuban yana yana haɗari da me da sallar an fahimta ku ba kan aida da sallar idi kowa ya zauna inda yake sai dai kila in mutum baya jin kutuban to babu laifi ya matso kusa inda zai rinka jin me abinda limami yake faɗa sakonnin da liman yake bayarwa kuma za ga limamai suna ba da sakonni manya-manya sosai a wannan rana ta ta idi kuma ga mutane sun yi misin wannan sakonni Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisin ma kamar da muka faɗa hadisin sahabi Jabir bin Abdullah al-Ansari ne hadisin Imam Muslim ya rawaito insha Allah ta'ala gobe insha Allah ta'ala akwai tambayoyi akan duk daga hadisin da muka fara fara har zuwa yau oke ran asabar kenan ku oh Allah ya kai mu da rai da lafiya suna suna da lokacin muraja ke ba da sakan ansa eh ba da sakan ansa sai a je a saurari karatun tun daga na farko sai a rinka saurarin daidai wajajen safon ana ana rubutawa ta Allah ya sa mu dace wannan hadisin nake imam muslim ya rawaito ku karatukan duka tun daga lokacin da muka fara tafsir har zuwa shekaran jiya yau ban duba ba ko an sa na yau na jiya har zuwa na shekaran jiya mutum ya duba waɗanda suke da manyan wayoyi za su shiga www.dadawanigeria.com za su ga karatukan duka ciki ta hadda na shekara da kuka yi wancan wancan wancan duka suna ciki yadda su filin dawa din dawh nigeria.com za su ga kan gaba ɗaya insha Allah Allah ya dakatar da muna cikin suratul bayyina mun karanta aya ta farko zuwa ta biyar ko yau za mu tashi aya ta shida da aya ta bakwai da aya ta takwas mun shirya mun shirya bismillah daga aya ta shida إن الذين كفروا من أهل الكتاب أعوذ بالله السميع العليم نعم

في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية تزال

bayan Allah madaukakin sarki ya yi mana bayani na abin da ya shafi matsayar ahun kitab na matsayar ahun kitab da mushrikai akan abin da ya shafi annabi imanin su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai kuma makalaci sai kuma a ƙarshen tsoron Allah maɗaukakin sarki su yake faɗa mana makomar kowanne daga cikinsu da makomar kafirai daga ahlul kitab da makomar mushrikai da kuma makomar masu imani mumunai waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah maɗaukakin sarki yace innal ladina kafaru lallai waɗanda suka kafirta min ahli kitab daga ahlul kitab wal mushrikina da mushrikai fi nari jahannama lallai suna cikin wutan jahannama khalidina fiha suna masu suna masu dawwama a ciki ulaika hum sharrul bariya lallai waɗannan su ne mafi sharrin halittar Allah kalmar tafi albariya mana alkhaliqa mana duk wani halitta da Allah maɗaukakin sarki to babu wani halitta mafi sharri kaman wanda ya salwantar da rayuwarsa har da ƙarshe su tsinci kansa cikin wutar jahannama Allah ka kare wannan aya da muka karanta babban sakon da yake nuna mana shi ne ashe duk wani abu da mutum ya a duniya duk wani abu da mutum ya yi a duniya in ba musulunci yi ba to aikin banza yi in ba musulunci yi ba aikin banza yi saboda ai ahlul kitabi waɗanda kira ahlul kitabi ai mun faɗa su ne yahudawa da nasara ko kuma an kira su ahlul kitabi ne saboda akwai littafin da suke annabawan da suke iddi'a'in suna bin suna bin su sun an ba kwai littafan da aka ba su yahudawa suna tinkawo da attaura littafin annabi musa nasara suna tinkawo da injila littafin annabi isa alaihi wassalatu wassalam amma kuma sai suka ƙi yin musulunci irin na annabi musa suka ƙi yin musulunci irin na annabi isa saboda dukkan annabawan Allah gaba ɗaya da Allah ya aiko gaba su musulmai ne Qur'ani ya tabbatar mana da haka sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana da cewa dukkan annabawan Allah da Allah ya aiko da su musulmi misali da za mu bayar misali kaɗan daga ciki Allah madaukakin sarki a cikin suratul bakara yana faɗa mana wasiyar da annabi ibrahim da annabi yaqub suka yi ma 'ya'yansu da jikokinsu Allah ce wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun Allah ce annabi Ibrahim da annabi Yaqub sun yi wasiya ma ‘ya'yansu, suke ce ma ‘ya'yan nasu ya ku ‘ya'yana, lallai Allah maɗaukakin sarki ya zaɓan muku wani addini, kada ku yadda ku mutu face kuna me, face kuna musulmai. In ji annabi Ibrahim da annabi wa, annabi Yaqub. kuma shi Yaqub din ne shine Isra'il ɗin, da ake kiran Yahudawa da Nasara banu Isra'il shine Isra'il ɗin. misali na biyu har ila yau a cikin suratul baqara Allah yake ba mu labarin lokacin da Annabi Yaqub ya zo mutuwa Allah yake am kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون Allah ya ce kuna halarce kun shaida lokacin da mutuwa ta zo ma annabi Yaqub alaihi salam sai ya tara ƴaƴansa yake tambayar su ma ta'buduna min ba'di yanzu gashi ne zan mutu me za ku bautawa bayan na mutu bayan ba ni a rai sai suke cewa na abudu ilahaka za ku bautawa ubangijinka wa ilaha abaika za ku bautawa ubangijin iyayenka wanne daga cikin iyayen iyayenka Ibrahim annabi Ibrahim wa Isma'ila da annabi Isma'il wa Ishaqa da annabi Ishaq ilahan wahidan abun bauta guda ɗaya zan bautawa wa nahnu lahu muslimuna kuma mu za mu kasance masu miƙa wuya zuwa ga wannan abin bauta haka shi ma wannan yana nuna me cewa annabi Ibrahim annabi Isma'il annabi Ishaqa da annabi Yaqub dukan su menene su musulmai ne har ila yau a cikin suratul bakara, Allah madaukakin sarki ya sake hadawa da wasu annabawan kuma nuna mana dukan su musulmai ne Allah ya ce qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun Allah ya ce yana magana da mu yace qulu kuke amanna billahi ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina mun yi imani da abin da aka saukar mana shine me kenan alqur'ani wa ma unzila ila ibrahima ku ce mun ku ce mun yi imani da abin da aka saukar ma annabi ibrahim wa isma'ila da abin da aka saukar ma annabi isma'il wa ishaqa da abin da aka saukar ma annabi ishaq wa yaqub da abin da aka saukar ma annabi yaqub wal asbab da abin da aka saukar ma dukkan annabawan da suka zo a cikin banu isra'il wa ma musa wa isa da abin da aka baiwa annabi musa da abin da aka baiwa annabi isa la nufarriqu bal wa ma utiya min da abin da aka bawa dukkan annabawa daga wajen ubangijinsu la nufarriqu baina minhum ba ma bambantawa tsakanin ɗaya daga cikin su ba za mu ce mun imani da wannan annabin ko mu yi imani da wancan annabin ba dukan su wajibi ne mu imani da su wa nahnu lahu muslimuna kuma mu ga Allah madaukakin sarki muna musulmai kun ga wannan ayar ita ma tana tabbatar da cewa annabawan da Allah madaukakin sarki ya turo gaba daya hatta annabi Musa hatta annabi Isa gaba ɗayan su menene wani addini suka yi nan? musulunci har ila yau a cikin suratu suratu ali imran Allah madaukakin sarki yake babu labarin annabi Isa Allah ce falamma ahassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون التي فلما أحس عيسى منهم الكفر Allah ce yayin da annabi Isa ya fahimci kafirci daga mutanensa, ya fahimci mutanensa ba za su yi imani da shi ba, kafirci ya daga ya yi katutu a cikin zukatansu, sai ya ce man tsari ilallah. Wane ne zai zama mun mataimaki, ya taimake ni, ya yi faɗa, ya tsaya tare da ni, har zuwa hanyar Allah maɗaukakin sarki. Allah ce qala al-hawariyun sai hawariyawa suka ce nahnu ansarullah lalle mu ne za mu zama masu taimakon Allah sai mun tabbatar da addinin Allah ya wanzu a bayan ƙasa wa amanna billahi mun yi imani da Allah washhad kuma annabi Isa ka zama shaida bi anna muslimuna cewa lalle mu musulmai ne haka wannan kalma ya fito daga bakin mutanen wa annabi Isa alaihi suka ce annabi Isa ya shaida cewa su menene su su musulmai ne har ila yau a cikin suratu Ali Imran Allah madaukakin sarki yake faɗa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wasu kalmomi da zai amfani da su wajen yin wa'azi ma ahlul kitabi Allah ce kul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون Allah madaukakin sarki ya ce ma annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka ce ma ya ku ce ya ku ahlul kitabi ku zo zuwa ga wata kalma guda ɗaya ta Wata wannan kalmar ita za ta daidaita tsakaninmu da ku me ce wannan kalmar shine Allah na da illallah shine kada mu bauta wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kada ko mu shirka da Allah da komai wala yattakhidha da ba'dan arbaban min dunillah kada sashin mu surki sashi abubuwan bauta koma bayan Allah Allah madaukakin sarki yace ce fahimta wallau. in ka faɗa ma ahlul kitabi wannan sai suka juya baya suka yin imani faqulu faqulu ku ce musu ishhadu ku zama masu shaida cewa bi anna muslimuna cewa mu musulmai ne duk waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki yana mana ishara ne cewa babu abinda Allah madaukakin sarki ya yarda a yi a gidan duniya sai ne sai musulunci duk wanda ya wani addini wanda ba musulunci ba to ya kama kafan wala sai dai mu kwatanta shi da Allah madaukakin sarki ya kwatanta shi a cikin al ankabut yace duk wanda ya rike wani wanda ba Allah ba to ka al ankabut ittakhadha baita to kamar misalin dodon abun nan giza giza ne wanda ya gina gida yace fa inna wa inna awhana al-buyuti la baitul ankabut saboda ai mafi raunin gida a cikin gidaje shine gidan gidan girgizu kaga girgizo ai gida yayi amma gidan baya hana shi shan dukan ruwa baya hana shi shan dukan rana baya hana shi kura ta bade shi kuma an aka tashi rusawa ba a bukatar tractor ko ba haka bane tsintsiya ko ake bukata a share shi Allah ce to misalin wanda ya riki wani wanda ba Allah ba misalin wanda ya wani addini wanda ba musulunci ba to kamar misalin girgizo ne da ya rike gidan shi kaga shi a gurin shi gida ne amma a gurin duk mai hankali ba ba gida ne. to haka daidai wanda ya rike wani abu wanda ba musulunci ba yasa cikin sotu ali imran Allah madaukakin sarki ce inna dina inda Allah islam Lallai addini a wajen Allah shine mai musulunci Lallai addini a wajen Allah shine musulunci a cikin sotu ali imran har ila yau aya ta 85 Allah ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda yake kwaɗayin yin wani addini wadda ba musulunci ba Allah ya ce falan yuqbala minhu to haihata haihata a tafau Allah ce ba za a karfa ba daga gare shi duk wanda ya wani addini wadda ba musulunci ba to Allah madaukakin sarki ba zai karfa daga gare shi ba bayan Allah ba zai karfa ba fa huwa fil akhirati min al khasirin lalle kuma a ranar lahira zai tashi tare da waɗanda suka zama suka fi kowa hasara wanda yake nuna cewa babu wani addini da zaki ki samu yardan Allah Allah madaukakin sarki ya amsa Allah madaukakin sarki ya baki lada da in ki wani addini addinin musulunci kuma in kin yi addinin musulunci zaki addinin musulunci ne bisa karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da zai taimake ki yi addinin musulunci yadda ya dace shine ki rinka yawan addu'a annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya ba mu labari yana daga cikin addu'an da yake yi yana daga cikin addu'o'in da yake yi shine rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wannan kaga annabin Allah ne shi already ya riga ya zama annabi dan shi annabi Isma'il a lokacin ya riga ya zama me ya zama annabi amma duk da haka yana rabbana ya ubangiji ij'alna muslimaini laka ya Allah ka san mu daga cikin musulmai ya Allah wa min dhurriyyatina haka cikin zuriya zuriyar mu ma ka sa su zama musulmai ya Allah madaukakin sarki shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin addu'o'i da yake musamman a cikin sujada yana cewa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yin sallah sun ya fara har ya gidar ba samu wata sujadan da ya wannan addu'an ba Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya Allah ya mai zuciya zukata ya Allah ta tabbatar da zuciyata akan addininka an fahimta ku za ka yana daga cikin abubuwan da suke za su taimaka miki ki addinin musulunci yadda ya dace Baki kafirci ba ya zama kina yawan addu'a kaga waɗanda suke mushirikai da waɗanda suke zama ahlul kitabi da suka ki karban addinin musulunci saboda ba addinin da suka yi ba addinin da Allah madaukakin sarki yake so bane sai Allah ya ce fi nari jahannama lalle suna cikin wutan jahannama khalidina fiha kuma suna masu dawwama a cikin wannan wutan babu ranan da za su fita ba wani ranan da za a samu wani wanda ya shiga wuta da za a ce gashi yau ya gama tenuwa yau ranar fitan shi ne daga wuta in dai har ya mutu yana mushriki in dai har ya mutu yana kafuri to mun ba ta karewa shi tazarta ne kawai in an gama ma wani tazarta in an gama ma wani tazarta babu ranar da tazarta zai kare Allah ka kiyashe mu Allah madaukakin sarki ya sa babu ciki kuma gidan wuta kamar da muka sha faɗa ba gida bace da ya kamata mutum mai hankali ya zama ya aminta da shi ba gida ba ce da ya kawata mutum mai hankali zama ya ne ya abin da shi Allah ce lahum fiha zabirun wa shahir haka wannan siffa ce ta wuta Allah ya ce a cikin gidan wutan akwai wani irin kururuwa na wuta akwai kuma wani bakin wuta da yake kamo mutane lahum fiha zabirun wa shahir a wani guri Allah madaukakin sarki yake cewa la khalina fiha ma damat samawati wal ardh yake za ku dawwama a cikin gidan wutar matuƙar sama da ƙasa tana nan kamar bahaushe ne in bai so ya maka abu sai sai ran da kaza ya haƙori ko ko sai ran da jaki ya yi ƙaho kaga babu rana kenan to wannan karin magana ne da Allah ya amfana shi a wannan gurin kamar ka ce za ku dawwama a cikin gidan wuta babu ranar da za ku fito daga wuta sai ranar da jaki ya yi ƙaho kaga babu rana babu rana zama ce ta dindindin azaba ce wani akan wani Na gobe ta fi ta yau ta jibi ta fi ta gobe ta za ta fi ta jibi kullum karuwa yake Allah madaukakin sarki ce kana sharruhu mustatira sharrin wuta mustatira ne mai hauhawa ne kullum karuwa yake babu ranar da yake yake raguwa Allah madaukakin sarki ce ulaika hum sharrul bariya lallai duk wanda ya tsinci kansa a cikin gidan wuta lallai waɗannan su ne mafi sharrin halittu lallai Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu daga zama mafi sharrin halittu mutum ya tsinci kanshi a gidan wuta Allah ya ce hum sharrul bariya a wasu gurare Allah madaukakin sarki siffanta mana su yake cewa inna sharrad dawab inda Allah inda Allah alladhina kafaru fa hum la lallai mafi sharrin dabbobi a wajen Allah madaukakin sarki sune waɗanda suka zama kafirai kuma suka zama ba su da imani a wajen Allah su ne mafi shirin dabbobi in kana neman dabba mafi shirri, to ka dubi mutum wanda ya zama kafiri wanda bai yi imani da Allah ba wanda ya zama kafiri wanda bai yi imani da da Allah ba guri Allah ce inna sharra dawabi inda Allah summul bukumul ladina la ya'qilun walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun Allah ce lallai mafi sharrin dabbobi a wajen Allah su ne a summul su ne waɗanda suka zama bebaye kuma kurami bebaye ta inda ba sa jin gaskiya su yi aiki da shi ba sa iya tantance kaza gaskiya ne su yi aiki da shi ba sa iya tantance kaza ƙarya ne kar su yi aiki da shi albukmu bebaye waɗanda ba sa iya faɗan gaskiya ba sa iya faɗan abin da zai amfani mutane Allah ce alladina la yaqiluna waɗanda ba su da hankali Allah ce walau alima Allah fihim khairan la asma'u inda Allah madaukakin sarki yana da masaniyan cewa akwai alkhairi tattare da su to da ya ce da su gaskiya amma ina su riga sun yi nisa walau asma'u ko da Allah ya ce da su wala tawallau to juya ba za su ba za su saurara ba wa hum mu'ridun suna masu baudewa daga hanyar Allah saboda ka karki yadda ki zama daga cikin mafi sharrin halittun Allah maɗaukacin sarki Allah ka kiyashe mu zama daga cikin mafi sharrin halittu sai Allah ce innal ladina amanu lallai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai an yi bayanin me ake nufi da imani ko shine mutum ya yi imani da waɗannan rukunin imani guda na na'am guda shida imani da Allah mun faɗi rukunin imani da Allah guda na tukunan imani da Allah muka ce guda nawa ne a guda nawa biyar a ba guda uku ba ne guda hudu ne muka ce mutum ya yi imani da cewa akwai Allah ya yi imani da rububiyar Allah da uluhiyar Allah da al'asma'i wa sifat mun tuna ko sannan mutum ya yi imani da mala'ikun Allah ko muka ce imani da mala'ikun Allah waɗanda muka san su muka san sunayensu muka san ayyukansu mai imani su waɗanda ba mu san su ba ba mu san sunayensu ba ba mu san ayyukansu ba ƙur'ani ya tabbatar da sunanan su ma mu yi mai yi imani su imani da littattafan Allah muka ce mu yi imani duk littafin da Allah ya tabbatar ya ba wani annabi dole mu yi imani cewa wannan littafin daga wane ne daga Allah ne an fahimta ku imani da manzannin Allah da waɗanda muka san su da waɗanda ba mu bi ba ba mu san su ba ko ba haka ba muka ce imani da ranar lahira muka faɗi rukunnan imani da ranar lahira rukunai guda na guda shida ko imani da mutuwa imani da kwanciya zaman kabari imani da tashi bayan kwanciyar kabari ko imani da cewa za a yi misali imani da cewa za a ba kowa mai sakamakon aikinsa sannan da imani da gidan wuta da kuma ina gidan aljanna sannan imani da kaddara muka ce imani da kaddara yana da rukunai gudana na gudana a imani da kaddara mun ce yana da rukunai guda guda na guda hudu guda hudu wacce ta faɗa ta da littafin tarihin annabi tun daga haihuwar shi har yakin badar na'am wadda ta lissafa mun rukunan imani da kaddara guda hudu ai mun fada ko to a bani na'am kai da cewa lalle Allah ya san duk abin da ke faruwa na biyu na'am shine ya halicci duk abin da ke faruwa na uku kuma lallai wannan abin da ke faruwa yana nan a rubuce a wajen Allah madaukakin sarki na hudu kuma abin ba zai faru ba sai Allah ya ga daman wannan abin ya faru shi ke nan ta littafi Ana ce ba za a cire ba don fafa ne kina da littafi insha Allah muka ce imani da kaddara da kunne ne guda hudu ke da cewa duk abin da ke faruwa Allah madaukakin sarki ya yi ya sani duk abin da ke faruwa yana nan a rubuce Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta su kuma Allah madaukakin sarki wannan abun ba zai faru ba sai ya sai da yaddarsa ko ba haka bane kuma shi ya halitta faruwan abu an gane ku? to duk wanda ya wannan shine innal ladina amanu sana Allah ce wa amilu salihat kuma suka yi aiki na kwarai mun ce aiki na kwarai shine aiki da ya cika sharuɗa gudana. na nan raba ba da amsa sai na ce zan ba da littafi wanda ya faɗi yawan sharuɗan kuma ya lissafa mun su shi ma na da littafi shi ma tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga haihuwa har zuwa yakin badar mun ce aiki yana zama aiki mai kyau ne in ya cika sharuɗa gudana kuma a lissafa mun su kamar yan hannun dama na dinnan su da suke kowa an saka ba za a sa mu a sabu yami a ba su kadai wa dukan na'am sharuɗa guda na da haula wala quwwata illa to ya muke yin sallah ya muke azumi sallan mu azumin mu zakkan mu sada zumuntan mu sadakan mu duka ba zai inganta ba sai da wannan sharuɗa guda ne. Allah ba zai taɓa ba mu lada ba sai da wannan sharuɗa guda biyu a shi ne niyan, ta ce wai ikhlasi da niyya abu dai kika faɗa aha ikhlasi eh ikhlasi shine mafi girma ma ikhlasi na ji na yadda me ma'anar al-mutaba'a eh na yadda ikhlas wal mutaba'a domin mana al mutaba'a din na'am na'am kin hakura a mun ce da al ikhlas da al mutaba'a muka ce al ikhlas shine zo mutun yayi tsakanin shi da wa Allah menene al mutaba'a shine mutun yayi yadda aka ce yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mata ya karanta da shi za ba ki littafi insha Allah mutum yayi yadda aka ce yayi kar ya ƙara kar kuma yayi me kar ya rage shine a wallahi sai la tuqaddimu bayna lillahi wa rasul in an ce yi sallah ai rana an ba da misali wanda zai sallan azhar raka'a biyar ko haka wa in yi sallan azhar raka'a biyar aka ce dan wa ce dan Allah ne amma Allah zai ba shi lada Allah zai ba shi lada me yasa Allah ba zai bashi lada ba to da bai yadda aka ce me yayi ba ko yayi a hudu amma da yaje ruku sai karanta Fatiha a ruku misali Fatiha Fatiha ba Qur'ani bane amma dai samu ladan sallar to da a ruku me aka ce ayi na'am tasbihi amma shi sai karanta me Fatiha ko haka ba ko wanda ya zo na zai a wajen tahiya sai karanta kul wallahu a da falaki da nasi ko sai sallame sallah ai qur'ani ya karanta ko ba ka bari? amma ba zai samu ladan sallah so da bai yadda aka ce yayi ba dole sai an samu al-ikhlasu kuma samu ne al-mutaba'a to shine al-amal salih Allah ce to lalle waɗanda suka yi imani waɗancan rukunan imani da muka fara wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai aiki da ya haɗa al-ikhlasu wal mutaba dalla ce to ulaika hum khairul bariya to lalle waɗannan su ne mafi alkhairin halittun Allah aga Allah sai faɗa mana mafi sharrin halittu sai kuma ya faɗa mana mafi alkhairin ne halittu yanzu ya rage da fara rage ga mai shiga rijiya ko ko ya shiga da kai ko ya shiga da kafa Allah dai ya faɗa miki ga mafi alkhairi ga mafi sharri sai ki zaɓi wanda kike so waɗanda suka kafurce suka bi irin hanyar Allah suka shiga wutan jahannama su ne mafi sharri waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aiki mai kyau su ne mafi alkhairi ula'ika hum khairul bariya su ne mafi alkhairin halittu sai Allah ya ce to menene sakamakon su Allah ya ce jaza'uhum inda rabbihim sakamakon su a wajen ubangijin su jannati adinin lallai wasu aljanna ne adinin wajen dawwama in an shiga ba a fita wajen zama tajri min tahtiha al-anhar yana koramu suna gudana a ƙarƙashin wannan aljanna khalidina fiha abadan sun suka shiga za su dawwama ne a ciki har abada ba ranar fita Allah ka kai mu Allah ba ce amin ba a ce Allah ya kai mu aljanna Allah ran Allah kai yawa Allah ce khalidina fiha abadan za su dawwama a gidan aljannan nan ne har abada bayan Allah in mutum ya shiga aljanna ba babu wanda za a bashi aljanna guda ɗaya ba wanda za a bashi aljanna guda na guda ɗaya kowa kowa a cikin mu in dai mutum ya shiga aljanna za a bashi gidajen aljanna ne guda hudu Gudana guda hudu in kin so karanta suratul rahman Allah ce man khafa maqama rabbih mene jannatan duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangiji Allah na da me jannatan aljanna kala na biyu tasniya to bayan wannan jannatan din a gaba sai Allah ce wa min dunihima a kasa da wa'annan aljannan kuma akwai wasu aljanna kuma guda biyu ne duk wanda zai shiga aljanna za ba shi aljanna ne kala hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyu na farkon nan waliman khafa maqama rabbihi jannatan na farkon nan duk abin da ke cikin aljanna guda biyu da zinari ne komai na zinari ne hadda kofa hadda window babu ba a yin ban gida bare in ba ka wada sai a samu hadda toilet seat shi ma na zinari ne wa min dunihi ma jannatan su ma guda biyu da manzo Allah ya duk abin da ke ciki kuma na azurfa ne biyu komai na dinari biyu komai na azurfa ya Allah kai mu wannan gida ke yasa anan Allah ce jazaohum inda rabbihim sai ce me jannat sai kira aljannan da sigar me jam'i so da babu wanda za ba bashi aljanna guda ɗaya kowa za ba bashi aljanna ne guda na guda hudu kaga guda jam'i ita ne sai Allah ce jannat yake tajri take min tahtiha kaga jam'i ne na mu'annas yana gudana a ƙarƙashin waɗannan aljanna da yawan abunan anhar koramu masu yawa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ya ba mu labarin siffan koramun musamman a cikin suratu Muhammad ko matalul jannati allati wa'ida al fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun من لبن من خب من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولكم فيها أزواج kaga wannan yana nuna mana lallai kuma duk wannan abubuwan da aka lissafa aka ce za a ba mu aljanna ba suna teniya da na duniya ne a suna amma ba hakikanin yadda suke ba sai dai sunan su dai iri ɗaya ne da na duniya amma hakikanin yadda suke ba walla ba irin na duniya bane ko kadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa a cikin aljanna akwai ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke abin da ke cikin aljanna babu wani idan da ya taba gani inda idan mutum babu wani kunni da ya taba jin labarin irinsa kai babu wata zuciya da ta taɓa tunani a ta hararo irin wannan abin da ke aljanna babu babu sai dai an shiga kawai Allah ka shigar da mu Allah ya ce tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada suna masu dawwama a cikin aljannan har abada babu fita Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an Allah madaukakin sarki ya yarda da su su ma sun yarda da Allah su ma sun yi me sun da Allah wannan siffa ce daga cikin siffan wa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ya da su a gurare da dama a cikin alqur'ani in ji gara karanta suratul suratul tauba السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كرنت سورة الفتي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إيه قل يا رب قل يفعل Allah ce tabbas lallai hakika Allah madaukakin sarki ya yarda da mumunai wanda lokacin da suke yi maka mubaya'a karkashin wannan bishiyar kaga su ake magana gurin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi to sai Allah madaukakin sarki ce duk wanda kuma zai shiga aljanna shi ma Allah ya dade shi shi yasa a cikin aljanna bayan shiga aljannan akwai abubuwa guda biyu da suka fi aljannan dadi abubuwa guda biyu da suka fi me suka fi aljannan dadi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake fada cewa bayan ƴan aljanna sun shiga aljanna Ƴan wuta sun shiga wuta waɗanda waɗanda suka suka shiga wuta a matsayin bursuna sun gama bulbunansu a wuta sun gama zaman da za su yi a wuta an samo su an dawo da su gidan aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sai a zo da mutuwa a siffan rago haka manzon Allah ya faɗa za a zo a ije tsakanin aljanna da wuta so da aljanna da yan aljanna suna iya ganin yan wuta in suka so su gansu yan wuta ma suna iya ganin aljanna shi yasa cikin suratul a'raf Allah ya ba mu labari ai yan wuta za su rinka neman dauki daga wajen yan aljanna ko afidu alaina min alma aw mimma razaqakumullah yan wuta za su rinka ce ma yan aljanna ko dan babu ruwa mana mu sha muna jin kishi kishi zai kashe mu ko wani ko wani abu daga cikin abin da Allah ya azurta ku da shi ba za mu ba su ba Allah ba za mu ba su ba Allah ba za mu ba su ba za mu ce inna Allah harramahu ma 'ala kafirina ai Allah ya haramta ma kafiri shan abin da ke aljanna haka za mu faɗa musu insha Allah wallahi manzo Allah sallallahu alaihi za a zo da mutuwa a tsakanin wuta da aljanna sai a yanka mutuwa kamar yadda ake yanka dabba sai a ce ma yan aljanna ahlu ya ahlul jannati khuludun fala maut ya ku yan aljanna kun zo dawwama kenan babu mutuwa ya ahlun nar khuludun fala maut ya ku yan wuta dawwama kenan babu mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shelan da za dan wuta sai ya ji ta tafi mishi bala'i fiye da zaman wutar so da yanzu ya san cewa ya shigo kenan babu ne Allah ka kiyashe mu Allah ka kiyashe mu bayan an yi wannan za a tambaye za a tambaye mu mu yan aljanna insha Allah za ce duk me kuke bukata yan aljanna za su ce ya Allah ba da muke duk da muke bukata a riga mana a inda ku dai tunani mutum zai tuba gabar da kudu dama da hagu ya ga babu wani abu da yake bukata kuma komai yana nan walakum fiha ma tasha'una hu duk komai na nan Allah madaukakin sarki zai ce har yanzu ku dai ƙara duba an ce ku babu komai ya Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki sai yayi ijabin da ke tsakaninsa da bayin sai mu ga Allah yace wannan ganin Allah ya fi zaman aljannan dadi bayan nan kuma Allah madaukakin sarki zai sake ce to sai me kuke bukata yan aljanna su babu komai Allah ya ce a'a har yanzu akwai wani alkawari da nayi muku daban da har yanzu ban cika ba an ce babu komai ya Allah Allah zai ce a'a har yanzu akwai menene wannan alkawarin shine wannan radiyallahu anhum Allah zai ce dukkan aljanna na yadda da Allah ka samu da ciwon da za a faɗa mana wannan Allah madaukakin sarki ce to wannan sakamakon zalika liman khashiya rabba wannan sakamakon fa ana ba ba wanda ake bashi fa sai wanda ya zo mai tsoron ubangijinsa sai wanda ya zo mai tsoron ubangijinsa ko babu yadda za a yi ki zo mai tsoron ki, sai kin san ubangijin naki ko ba haka bane shi yasa ma ya Allah Qur'ani yace inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama Allah ce lallai abin sani ne waɗanda suke tsoron Allah a cikin bayan su ne malamai me yasa to da su ne suka san Allah ko ba haka bane babu yadda za ki ji tsoron ubangiji sai san ubangiji kuma Allah ce wannan dadin da wannan gidan ba a ba kowa sai mai tsoron wa ubangijinsa kun ga dole ki je makaranta ke dole ba ki da wani zafi dole ki je makaranta in kika san Allah sai ki tsoraci Allah in kika tsoraci Allah sai ki ma Allah biyayya in kika ma Allah biyayya sai sake a aljanna sai kuma ya yarda da ki to da ba a shiga aljanna sai an yi biyayya ga Allah yasa cikin suratul nisa'i ma Allah madaukakin sarki ce wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina والصديقين والشهداء والصالحين التي rafiqa. Allah ya التي lallai. wanda ya yi da'a ga Allah ya yi da'a ga manzan Allah annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce to lalle waɗannan suna tare da waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi ni'ima a gare su daga annabawa da siddiqai matsayin annabta dai ya ƙare aiko babu wani wanda zai zama annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kuma Allah a cikin Qur'ani suratul Azab, Allah madaukakin sarki ya tabbatar cewa manzon Allah shine tikawakin annabawa وما محمد وما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الله تفرد شوى من الله صلى الله عليه وسلم شيني تكمكين النبا غبا to mataki na biyu Allah ce wasu siddiqai da siddiqai shi kuma ana iya samu an gane ko ana iya samu sai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wardahu menene shi siddiqi ne ko na na Aisha yarsa shi sa ma mazalla ke kiranta siddiqa bintu siddiq siddiqa bintu as-siddiq na na Maryam me ce ce ita siddiqa ce wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani ta'am ko siddiqa ne haka za a samu siddiq wanda ya kai matsayin as-siddiq inda Allah zai bi shi wani promotion to step din da zai hauko shine zama annabi kaga sai na bakar malaman shi da annabta kawai one step ne amma Allah ya riga ke sa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da akwai da za a yi wani annabi baya na da wane ne da Abubakar so da step ɗayan kawai ya rage mishi to bayan as-siddiqun Allah ya ce wa shuhada duk wanda ya biyayya ga Allah ranar alkiyama zai ta tare da annabawa da siddiqai da ash-shuhada da shahidai waɗanda suka mutu a filin yaki was salihin zai tashi tare da mutanen kirki zai tashi tare da mutanen kirki Allah ka sa mu cikin wannan jeru shi yasa Allah ma bayan da ya lissafa Allah da kai sai ce wa hasuna ulaika rafiqa ai wannan abokanan tafiya sun yi kyau a ce kina taki ranar alkiyama annaba suna sau kina bayan su kaga babu tambaya ai Allah madaukakin sarki ta mana wannan baiwa ka Allah ya ce zalika liman khashiya rabba ka wannan shine sakamako waɗanda suka kafurce ga sakamakonsu waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau ga sakamakonsu haka wannan kuma yake nuna cewa imani baya zama imani sai in ya haɗu da ni da aiki mai kyau mutum baya ce kawai ni na yi imani kuma ya zama baya aiki irin na masu irin na masu imani an gane ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da akai abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada akai kuskure Allah madaukakin sarki ya kai mana Allah ke roko ya dakatar da mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah muke roko da rufa mana asiri duniya da lahira a har yanzu muna tunatarwa akan asusun don har yanzu sunaye sai zuwa yake ni in kafin kafin a shiga Ramadan inda za a tambaye ni a jere akwai marayu marasu galibu guda goma da zan ce a Allah da zan yi a amma yanzu muna da sunaye kusan 80 kuma cikin 80 din kusan 50 da wani abu an ne kuma ba su da galibi haka akwai bukatan a ƙara aimi wajen taimakawa ko ba haka ba kuma har yanzu listin zuwa yake wasu ma daga cikin gari sun ji labarin suna kawo amma suka kawo sai ce ku ji a ije nan ban waya in mun gama da injiya ne ya rage za mu kira ku haka muke da su zai ije listin a gefe saboda kar mu zama inuwan ya ko yawwa Allah ya sa mu dace jiya akwai tambayoyi guda biyu da aka yi akwai tambaya ɗaya da aka yi na wacce ba ta da lafiya kuma sai take tunanin cewa a halin da take tunda ba ta da sarki ba za ta yi sallah ba yanzu kuma ta ji karatu cewa ashe za ta iya yin sallah a halin da take ciki Ko ya matsayin sallolin da ba ta yi ba mutuna ko na ce ban san ya za ta yi da su ba bayan bincike da muka yi jiya a wanda muka yi fahimta shi ne tunda ita ba za ta shiga cikin samun waɗanda suka yi sallah bisa ganganci so da ba nufin ta yi sallah ba ne don me dan ganganci ita tunanin ta ba ta a halin da ya kamata ta yi ne ta yi sallah ne abin da za ta yi ne duk lokacin sun wani sallah ya yi sai ta yi in lokacin azahar ya yi sai ta yi azahar biyu a matsayin daya na wannan lokacin ɗaya kuma na me na wanda tana yi tana lissafawa har ta gama biyan bashin sallolin da bata yi a baya ba an gane ku wallahu a'lam sannan tambaya ta biyu da aka yi akan gram na zinari da in gram nawa ne in zinari ya kai shi ne kai nisabin nisabin zakka sai ce ban sani ba tsakanin ashirin da biyar ko arba'in ba shi duka kuskure ba ashirin da biyar ɗin ba ne kuma ba arba'in ɗin ba ne gram tamanin da biyar ne 85 gram in ya kai 85 gram za a raba kashi arba'in an gane ku sai a ɗauki ɗaya sai a bayar a matsayin a matsayin zarta ko ba in ba in ya kai gram 85 gram yau yau za a fita da zarta ba a sai in ya sai ya shekara ɗaya in yau yau ne ya kai 85 gram yau sha biyar ga watan ramadan ko to sai sha biyar ga watan ramadana na shekara mai zuwa ya zama bai raguwa kila ya karu an fahimta ko duk za a auna a fitar da zancen one over forty an fahimta ko yawwa ba yau yana kawai yau zakan da abinda in ya kai zakka a ranar ake fitar da shi ne 'ya'yan amfanin gona shi ne in mutum ya cire amfanin gona a ranar da ya cire in abin da ke gonan ya kai misalin zakka to a ranar ake bayarwa Allah ce wa atu haqqahu yawma hasadi shi amfanin gona ku ba da haƙƙinsa a ranar da aka girbe shi an fahimta ku wallahu ta'ala alam wanda ke cewa assalamu alaikum malam ah, akwai wasu za ka ga suna ba da wai mutum ya yi na bilbili ya karanta kulhu Allahu a sujada sai a ce wai wuri din idan mutum yana da wata bukata to menene hukuncin wannan wannan maganar banza ne ba a karanta qur'ani a ruku'u ko a sujjada an fahimta ko na ga wani ma wani sika da wani ya yaka na ga dai ba a bar shi ba na ga wasu ɗalibai sun ta masa raki kuma zuwa ce ban gari ba ko ya cire ni uku wai na fila ne na wai na daren goma sha uku ga watan ramadan za ka tafi fatiha da kulwar lawo ashirin da biyar ne ko nawa ne a kowane raka in ka yi to ko me kake so Allah zai maka tambayar da aka fara min ne waye ce a yi, waye ce yi to da mu musulunci addinin musulunci muna a ayi ko kar yi ne daga wa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ce yi in yace annabi ne za ka tambaye shi a ina ya gani duk da rana ba ruwa akwai wani da ya sani da asuba kullum zaka je na ce na filan yau kaza na filan gobe kaza yau yau daren yau daren kaza ne daren annabi kaza ne duk wannan wasu abubuwa ne na harkar yanzu ne ba a ba a girmama wannan abin a da asali asali asali abin harkar neman kuɗi ne a da in mutum an ce zai na fila raka hudu kowace raka zai karta kulkuwallahu ashirin da biyar kuma cikin dare wani zai zai ce malam gaskiya ba zan iya yi ba sai ce za a maka nawa za ka ba yadda asalin ke ne. da ma yanzu ne da aka dan waye ya sa ba a amma har yanzu akwai wanda suke zuwa su biya a musu wai asalin maka surin kenan harka ce kawai da neman kuɗi kawai Allah ya sa mu gane wai ke cewa malam kamar mutum idan hannun shi na mashi kai sai a ce wai za a maka sauda ne shi wannan yana cikin shirka canbi ne ai kuskure ne malama sun lissafa shi a cikin shirka wannan kuma ba wai a ba wai a a kasashen Hausa kadai suke da wannan cekin ba har Laraba suna da wannan Can canbi ne kuskure ne zai iya zama shirka in mutum ya yi da haka eh ko idan ka yi rawa ko eh wala eh wannan duka canbi ne na zama wajibi kiyaye su wannan wanda ke cewa assalamu alaikum malam mutum idan ba zai iya yin azumi ba ciyarwa ta kama shi shin zai iya ciyar da wanda ba musulmi ba a ai mai azumi aka ce ki ciyar mai azumi aka ce ki ciyar ai matsalar ita ce ko da ma kin yi azumi misali yau na yi azumi lokacin buɗe ki sai yayi sai na ciyar da wani mai azumi guda ɗaya ni yanzu a ranar ina da ladan azumi na ina da ladan azumi biyu ne ni yanzu a kai in na da masu azumi uku ina da ladan azumi nawa kenan hudu ke baki ba sai kika da mai azumi kin sa kina da ladan azumin ne yayi wanda ba ku ba ya azumi ne bai azumi ba yi yasa waɗanda suke kai abinci masallatai suke da masu aiwa ba karamin ladan suke kwasawa iyayen waɗanda suka ci abincin iyayen azumin su na wannan rana zai zama kin yi azumi ɗaya kina da ladan azumi hamsin wani ma ɗari an fahimta ko Allah ya sa ku dace sa kullum na gana zuwa da abinci gaba da magarwa sai na ji jima masu kawo farin ciki Allah Allah ya ba ku lada kuma wallahi alazim akwai wanda bai da hanyar da yake samu ya gudu da baki in ba ya zo ya ci wannan abinci akwai wani shekara a wani masallaci a cikin gari can ta fada ranar da aka yi ruwan sama sosai sai ba kawo abinci ba an da sallah sai limamin masallacin sai ji wani a gefe ya yi kafin ya zauna shuru yake ke yau ne sai a hankali sai wani ya tambaye shi me yake fara ce kaga abincin nan da ake kawo shi nike ci za ka ɗiga wani ije da shi nike sahur gobe ta za ka fitowa za ka samun shi ne limamin masallacin ya sa wani aka ganganta aka aka tattalin dinsa wallahi ko wanda bi da bi da wata hanya in ba wannan bi da shi kisa na da matukar muhimmanci Allah Allah ya kara mana karfin gwiwa wanda ke cewa assalamu alaikum malam ni ce ake bi na sallah amma malam na manta a cikin sallolin ta manta wata sallah ce saboda ya dade to malam ya zan yi na biya sallah zai yi shawarar da malaman mu na maza malikiya ke barwa sai ki tayi ki sallolin ki kowanne ya kuma wasu adadi da har za ki ji a ranki cewa zuwa yanzu kan ina so anan nadiya sai ki ƙara sauran da istighfari an fahimta ku akwai da za ga a baya sun yi wasa da sallah ko ba ka bane amma daga baya sun fahimci ashe sun makan su barna to irin ire-iren wannan abin da in mutum ya tuba shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi mai inganci hadisin da yake magana akan hisabi yake cewa abin da za a fara yi bawa hisabi a kai ranar alkiyama shine me shine sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sallan ta samu akwai matsaloli a sallah Allah madaukaki sarki zai ce ku duba in bawa na yana da nafilfili nafilfilin nan da kike renawa da kike yi abin a safan talatin din nan to akwai ran da za su amfani ki ita mai kyau Allah zai ce ku duba bawa na yana da nafilfili in aka duba sai a ɗibo nafilfili sai a kika ta guraren da aka samu mai aka samu matsala maluma suna bayani har da wanda za ga a baya sun yi wasa da sallah amma daga baya sun tuba sun gane cewa sun yi kuskure kuma sun iya bakin kokarin su wajen ganin cewa sun biya wannan sallolin amma mutum bai iya tantance guda nawa bane to waɗannan nafilfili da suke ke yi zai zama mutum mai backup sai a rufe wuraren da ya Allah ƙara shirye da mu tambayar da tafi take cewa malam kai bayani akan yin amai to malam idan aman da ya zo da kansa ne fa ya hukuncin azumi shi ma mun faɗa mun ce me hukuncin azumi kaga ai ranar duka biyu muka faɗa ko in mutum ya kirkiro amai to azumin sa ya lalace amma kuma dole ba zai ci abinci ba haka zai ci gaba da riƙewa har a sha in ya ci abinci yanzu kuma ya sake shiga hukunci biyu da hukuncin karya azumi da me da ganganci an fahimta jago amma in ya kai azumin kuma zai lissafa cewa ana bi shi bashin azumi ɗaya bayan ramadan ya ne ya biya amma azumin ya zo ne ya rinjaye shi babu laifi akwai shekaran jiya wata ta rubuto tambaya da tambaya da turanci sai nake cewa tambaya da turancin nan ban cika son shi ba wasa nake yi wasu sun san ji hankali na kila zai discouraging wani bai iya rubuta da hausa ba ya ki rubuta ina ba a nake ba wasa nake an gane ku sa'an nan muna tunatarwa akwai wani abu cewa duk abubuwan da muka samu na gudunman marayu gaskiya abinci ya yi karanci gaskiya abinci ya yi karanci sosai kuma muna bukatan abinci muna so dan girman Allah ranar asabar kowa da shi da makoci shi ko bai zuwa tafsir ko mudu ɗaya ne ko gwangwani hudu ne na shinkafa gaskiya duk da sallah shinkafa ake ci eh gaskiya ke sallah shinkafa ake ci ba mai duk muke bari mu ci a kawo baratisko? ko ba haka ba kake su ma shinkafa ake ci oke to shi ke ko ba laraba ba ne ba mu ci a kawo dabiru Dan Allah da ke da makotanki ki tallata musu ko mudu daya ko gwangwani hudu ko ko na gida ne ko na gwamnati kai ko na ɗaki ne dan Allah a kawo ma abinci dan Allah an gane ku wannan gidauniya ne na musamman ran asabar na abinci ba na kuɗi ba in ma akwai sadakar da kika ije za ki kawo kuɗi je ki so abinci da shi ko taliya ko shinkafa ko taliya taliya ma ana ce ran sallah ko yawwa ko taliya ai kokari Allah ya bada iko a ah, sai mai tambaya ta gani zuwa assalamu alaikum malam wai idan mutum yayi alwala sai wai sai ya taka kumba ban gane ya taka kumba ba kumba da aka yanke aka zuba ka sai taka to na ruwan wannan da alaulan shi to ko fitsari mutum ya taka alaulan shi ya kare ne ko ban gida mutum ya taka alaulan shi ya kare ne kun ba najasa ne wannan tasuniya ne da Allah domin alaƙa taka kumban shi da alaulai shi ni haka na gani sun ji amma sun ce gani kaman ba abin da za a rubuta ba ban taba ji wallahi kun ka taka kumba sai alauran ka ya kare Allah ka samu dace mutane akwai karakta kuma ka ji wani hukunci ko Allah ya samu dace Ah, wanda take cewa malam me hukuncin wanda take jirin haila kuma adadin kwanaki uku yake mata kuma sai ya bi ya halatta ɗau azumi ko yana zuba mata sai kwanakin ya fi ba shekaran jiya mun yi wannan bayanin ko a shari'a dama shari'a ta san cewa jini lokutan jinin haila yana canzawa ko ba haka bane yana canzawa normally bayan ana yana canzawa yanzu kuma muka shiga zamanin da mu muke sa abin da zai canja shi to tun da kika yi kuma ya canza, ya aiki ya gani matukar ba ya cinye mafi yawan kwanakin ki bane mun faɗa sai kin ga zai cinye wata ne gaba da an fahimta ko to a wannan halin sai ki za ki iya tsayawa sai kuma wata na gaba sai wata na gaba in wannan watan kin ga zahiri ya cinye kusan duka wata. to a wata ta gaba ne suke kira daidai kwana uku da yake miki ko da bai daina zuwa ba sai ki lissafa ba shi bane sai ki ci gaba da ibadan amma yanzu da ya fara ko dai kwana 25 ne muna azumi ne ke ba kyayi ko ba haka ba kuma za ki biya Allah ya samu dai wani ta ce malam me hukuncin matar aure da ta zubar da ciki kuma a watan a watan Ramadan saboda kana tsoron talauci ku wala taqtulu awladakum min imlaq ko khashyata imlaq duka ayoyi akwai ayoyi daban-daban da ke wannan Allah ce kada ku kashe ƴaƴanku dan tsoron talauci Allah ce nahnu narzuqukum wa iyyakum mu muke azurta ko kuma su muke mu muke mu muke azurta su inda an ta fulanin din yake fulanuwa ya zo sai hakura ai ba a yi mutum biyayya akan abin da sabon Allah ne ko mijinki yace yace a zubar take faɗa miki wannan sabon Allah ne balle kuma har a wata Ramadan mujarrad haramun ne balle kuma a wata Ramadan wani ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta cewa yana da yana da baiwa da ya sadaka da ita amma baya so ta dauki ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba shi shawaran yayi azumi shi yasa maluma suke daga maluma ba sa ba fatawan cewa tazaran ba da tazaran haihuwa yin wani dabara da zai sa a samu tazaran haihuwa ba haramun bane matukar ba zai cutar da da lafiya ba. Sura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sahabbai suna azumi shi shine mutum yana kan saduwa lokacin da zai yi inzali zai inzali ya zuba a waje ina Azulu. an gane ku manzo Allah ya ce fa ke tafi shi azulu. wata rana zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to fa wannan baiwan fa duk da aka fada dauki ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai dama ba kai saka hana Allah halitta abu da ya nufi ya halitta haka Allah ya nufi sai ya halitta to a kyale shi mana a kyale shi laifi ne gaskiya mai girma da tuba da koma zuwa ga Allah da ta istighfari yadda da kai da yi Allah ya ga ya ga ya katari a kona za ga an juya mahaifinta ma sai ta dauki ciki ni na san wannan da an juya mahaifin kuma sai ta dauki ciki ta dauki ciki to da Allah ya ga daman sai ai me sai ya halici wannan halitta an gane ku wani kuma in kika matsa kika matsa sai ki sha maganin zubar da cikin cikin ya ki zuba kuma ya zo ya illata ɗan da ke cikin na san wacce yana daga cikin abin da likitoci suka tabbatar da yasa ita yanzu ba ta iya aihuwa da ake da cikin ta an sha magunguna dan cikin ya zuba cikin ya zuba sai cikin kuma mai yar cikin ne illa yasa ita ko ba za ta aihuwa mafi yawa maza ne amma kuma da yawa akwai mata na san waɗanda suke kau ƙara maza suke ta tsarin matan sun je sun an musu implant mazan ma ba su sani ba ke yawa shi yasa wasu asibiti sai sa doka in kika zo sai ki zo da birin so da ana samun wannan matsalan Allah ya samu kiyaye gaskiya ne ke ah. ne wannan shi ma mun amsa take ta fashin da gaske ne turaren wuta ko turaren jiki yana karya azumi muka ce me baya karyawa ko tunda ba shi aka yi ba wanda ke assalamu alaikum malam tambaya ta dan Allah ya da tambaya da kansa kidan tun na aibuwa ne Allah ba kura shi gani wanda ke assalamu alaikum malam Allah ya saka maka da alkhairi dan Allah malam ka tuna mun addu'ar gaishe da mara lafiya sai mutum ya je gai da mara lafiya ana so yayi masa addu'a ana so yayi masa addu'a duk wannan mara lafiyar muharraminki ne ko kuma mace ce yar uwanki to an fi so ana so mutum ya dafa kan mara lafiyar ko kuma wani bangare din ya iya samun daman dafawa a cikin mara lafiyar. sai addu'a Allahumma shfi anta shafi ko la shifaa illa shifaa'uk شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفي انت الشافي يا الله كوركر كيني مي وركروا لا لا شفاء الا شفاء باب وركر دي وركر شفاء لا يغادر سقما وركر وات شوتا بايا غباتل wannan shine addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je gaida mara lafiya ya dafa sa duk wanda ya halatta ya taba shi ne wanda bai halatta ba da ya tsaya yayi a mishi wannan yayi da ikhlasi to in dai ba ciwon ajali bane zai warke in dai ba ciwon ajali bane zai zai warke Allahumma Allahumma shifi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'un la yughadiru saqman an gane ku kuma yana da kyau mutum ya yawaita faɗa mara lafiya la ba ta tsahuran insha Allah la ba ta tsahuran insha Allah an gane ku an gane fassara ko ke to a shi ajab wai ta rubuta jannatin tajri min tahti al-anharu ko khalidina fiha ko zalika fawzul azim zalika al-fawzul azim shi ne take so a fassara mata shi ita biya inda ba suran ne muke ciki ba jannatin aljanna tajri min tahti al-anhar koramu wanda koramu suke gudana ta kashinta ko ita ce خالدين فيها ذات دوما أتي azim lalle wannan rabo ne mai girma. lalle wannan rabo ne mai girma. tambaya ta karshe take salamu alaikum malam Allah ya karbi ibadunmu dan Allah malam ni ce in zan yi addu'a a sallah ah, sai na yi sujada kafin zan yi addu'an ko kuma ya ina gane tambayar wuraren da ake addu'a a cikin sallah wurare ne guda biyu wuri na farko shine a cikin sujada wuri na biyu shine a ƙarshen tahiyan tahiya na biyu in mutum ya yi sujada Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku da addu'a a cikin sujada saboda kuna gab da Allah ya amsa mu an gane ku haka kuma in mutum ya ga mutahiya na biyu shi ma ana so mutum yayi mai ya yi addu'a waɗannan guraren su ne yake addu'a a cikin sallah a cikin sallah in kuma bayan an idar da sallah ne to ana ɗaga hannu a yi addu'a ne bayan mutum ya gama azkar da ake bayan sallah gaba ɗaya ya yi istighfari ya yi Allahumma anta salam wa minka salam ya yi subhanallah 33 walhamdulillah wallahu akbar ya yi la ilaha illallah wahdahu la sharika la da ya sauransu ya yi ayatul kursi ya yi kulhu wallahu da falak da nas ya gama waɗannan duka tukun ya halatta mutum ya daga hannu yayi yayi addu'a kuskure ne wanda suke suke suna yin sallama sai ba sun sun daga hannu wannan kuskure ne an gane ku sai mutum ya gama waɗancan addu'o'in tukun ya halatta ya daga hannu yayi addu'a waɗannan su ne guraren da na halatta yayi addu'a a cikin sallah Allah ya sa mu dace da alheri Allah madaukakin sarki ya dace da mu duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردنا غير مخزي ولا قاضي برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله